مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد yau ma kamar kullum Allah subhanahu wa ta'ala ya sake dawo da mu wannan rana ta juma'a sha bakwai ga watan ramadan alif da talatin da hudu wacce ta yi daidai da ashirin da shida ga watan yuliyo shekara ta dubu da goma sha uku muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da karatun tafsirin sura ta biyar a cikin alkur'ani suratul ma'ida ajiya mun kwana akan aya ta ɗari da tara ayar da Allah subhanahu wa ta'ala yake mana bayanin ranar da za a tara manzanni gaba ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala zai tambaye su ma za ujibtum menene aka baku ansa saboda ɗimuwa da firgici irin na wannan yini sai su ce la ilma lana ba mu da masaniya ba mu san abin da mutane suka ba mu ansa ba malamai suka ce wato saboda ainihin ɗimuwa ko kuma a'a saboda tawadu'i kankan da kai tsakanin annabawa da mahalicci subhanahu wa ta'ala innaka anta allamul ghuyub lallai kai masanin abin da ya faku ne to da wannan hadisi yayi bayani annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nuna mana cewa annabawa za a zo a tattaru ranar alkiyama mutane za su shiga cikin damuwa da tashin hankali da tararrabi saboda tsananin irin fitintinu wacce za su auku ranar alkiyama za a tunkari wannan annabi ya ce nafsi nafsi a tunkari wannan annabi shi ma ya ce nafsi nafsi a koma wurin wancan shi ma ya ce ta kaina ta kaina to kun ga alamar tambaya a nan ita ce in har annabawa halin da za su tsinci kansu kenan a gobe to ina ga mutum irina da kai mai yawan zunubi mai karancin aiki na alkhairi su fa Allah subhanahu ta'ala bai za bai aiko su ba sai da ya tantance su ya zaɓe su ya san cewa a duk zamanin su babu mutane irin su a wannan lokacin sannan ya ce to kuje na zaɓe ku kuje ku isar da saƙona zuwa ga bayi ku ku zama jakaduna zuwa ga bayina to amma ga yadda za su yi da Allah ran alkiyama saboda tsananin musibar da ke cikin yinin alkiyama to ina ga mutum mai yawan sharri mai karancin alkhairi kaga dole abu ne wanda yake yana da bukatan alamar tambaya wacce ni in tambayi kaina kai ma ka tambayi kanka akwai abin nan riwaya akan karanta innaka anta allamul ghuyub akan karanta kuma innaka anta allamul ghuyub wato da kasra kamar yadda hamza yake karantawa rahmatullahi alai to yau insha Allah za mu tashi akan aya ta ɗari da goma daidai malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله بروح القدس إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كتبت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا فقال قومهم إن هذا إلا سحر مبين wannan al'amari ne yana daga cikin abubuwa ghaibiyatul Qur'an wato abubuwa waɗanda Alkur'ani saboda yana daga cikin mu'jizozin Alkur'ani, ya ba da labarin abin da ya faru misali kamar abin da ya shafi samudawa wa ila samuda akhahum salihan qala ya qaumi ibudullah abin da ya shafi adawa wa ila adin akhahum hudan qala ya qaumi ibudullah wannan wani al'amari ne wanda ya gabata a don haka duk da aka gama bashi labarin su sai aka ce tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik ma kunta ta'lamuha ant wala qaumuka min qabli hadha kaga al'amari ne wanda ya riga ya wuce sannan qur'ani ya zo ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam labarin abin da zai auku tsakaninsa da mutanensa qul kunu hijaratan aw hadida aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum fasayaquluna man yu'iduna قل fasayun فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون matahu wannan an baiwa annabi labari kafin abin da ya faru sannan kuma da suka zo din kowane sai mimmi ko wuyansa suna tambayan annabi sallam to wannan alkiyama da kake magana yaushe ne ita kaga al'amarin da zai faru kenan sannan ko kuma yake faruwa sannan aka baiwa annabi labarin abin da zai faru ran alkiyama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine Allah ya ce subhanahu wa ta'ala id qala Allah ya Isa ibn Maryam a lokacin ka ambaci wannan yini da Allah zai ce domin yana daga cikin balagar Qur'ani a yi amfani da fi'lul madi aiki ne ga shi zahirin shi ya wuce amma kuma ya dullu alal mustaqbal ana nufi da shi zamanin da zai zo misali kaga kaman ata amrullahi fala tastajilu al'amarin Allah ya zo saboda zai zo in ne babu tantama amma kaga yanzu bai zo ba bi ma'ana ya ati amrullah اقتربت الساعة وانشق القمر ساعي ta riga ta كسنتو kaga amma har yanzu ba riga an tashi ba bi ma'ana kenan taqtaribu sa'a zamanin alƙiyama yana kusantowa ga kuma hali ainihin wata ya riga ya dare kenan kaga anan magana ce madi amma muradan biha almustaqbal an yi maganan aiki da ya wuce amma zamanin da ake fuskanta ake ba da labari wannan abun zai wanzu ne ran alkiyama in qala Allah ya Isa a lokacin da Allah zai ce ya kai annabi Isa a wani kauli kenan na malamai wasu kuma suka ce yana nan akan sa ne to amma idan ka ɗauko ƙarshen sura ka haɗa da wannan zaka gane magana ce wacce ke ana nufin mustaqbal ran alƙiyama ne za a yi wannan magana saboda Allah subhanahu wataala ya ce ya qulta lin للناس اتخذوني wa ummi من min الله qala سبحانك kaga ba riga an yi wannan din ba kenan idan ka duba da wannan da wancan za ka ga magana ce wacce an kawo ta amma ana nufin wato za a yi ta a nan gaba ya isa na maryam ya kai isa dan maryam uzkur ni'mati alaik ka tuna ni'imata wacce na keɓance ka da ita wato na baka ita wanda ba kowanne ba na baiwa daga cikin annabawa ba koma bayanka saboda kowane annabi yana daga cikin hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala kowane annabi da za a aiko akan aiko sa da mu'jiza irin ta jinsin mutanensa kaga misali mutanen annabi Musa sun shahara da sihiri annabi Musa sai aka aiko shi da aya wacce ita ba sihiri ba ce amma kuma ta ɗaran ma abin da su suke ainihin tunƙaho da shi wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u inna ma sana'u kaidu sahir wa la yuflihu sahiru haitu ata sannan mutanen annabi Isa alaihi salatu wasalam sun gwarance wurin abin da ya shafi likitanci in aka ce abin da ya shafi fata kunne idanu sun kware sosai to Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ba sa mu'jiza irin jinsin abin da su suka sani amma kuma nasa sai ɗaran nasu sannan mutanen annabi alaihi salatu wasalam sun goge wurin iya magana Allah sai ya bashi alqur'ani in dai takamar ku magana ce to ku zo da irin alqur'ani mu gani to kaga sai yace ka tuna ni'imata da na maka malamai sun yi bayani yana daga cikin ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala yawa annabi Isa su ne waɗanda zamu karanto a nan kamar yadda yace ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ولن su ne ولن ذاك بها النبي عيسى idan mutum ya zo makaho wanda aka haife shi cikin makanta bai taba gani ba zai daga hannu ya roki Allah subhanahu wataala sai ya bude idanunsa ya bude da izinin Allah sannan idan ka zo abin ka ci ko kuma wanda mahaifiyarka take dafa maka a cikin gida annabi isa alaihi salatu sai baka labarin sa in tuwo ka ci ka fito sai ya ce to ai yanzu daga gida kake ka ci tuwo miyar kuka da magi ko babu sannan kuma ka cinye ka siɗe ko kuma baka siɗe ba zai baka labari ko kuma ce in mun rabu da kai yanzu idan ka koma gida za ka je ka tadda shinkafa mahaifiyarka ta dafa wannan shinkafa ita ce za ka ci cikin Isra'iliya sai aka ce sai yara suka fara kyaransa suka ce ai wannan ba mutum bane maye ne a cikin mutane saboda duk mutumin da zai baka labarin abin da kai da wanda za ka yi to wannan ba mutum ba ne maye ne Allah subhanahu ta'ala sai ce to ka tuna wannan ni'ima wa ala walidati sannan ka tuna ni'imar da na wa mahaifiyarka domin mahaifiyarsa yana daga cikin ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya mata an yi ƙoƙarin a jefe ta da fasikanci da zina kamar yadda wasu suke jifan Aisha radiyallahu anha da zina amma Allah subhanahu wataala ya kare ta sannan kuma ya bayyanar da karamomi kai hasali ma Maryam a lokacin da aka haife ta sai da aka zo kowa na so a bashi ragamar jagorancin tarbiyyantar da ita sai aka ce to ba haka za a yi ba tunda kowa na so yanzu a zo a yi ƙuri'a a jefa alƙaluma a cikin ruwa duk wanda nasa ya nitsi to wannan ba shi yake da daman da zai ɗauke ta ba wanda nasa ya ɗauko a saman ruwa shi ya cancanta ya ɗauki rainanta shine Allah subhanahu wataala ke ba su labari wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu maryam wa ma kunta ladaihim idh yaktasimun lokacin da ake jayayya wannan na cewa ni zan dauke ta wancan ma na cewa ni zan dauke ta to daga cikin ainihin ni'imomi da Allah subhanahu wataala ya yi mata da kuma karamar da ya bayyanar a cikinta sai da Maryam an killace ta a masallaci bauta take ba ta da wani aiki sai yi wa masallaci khidma amma zakariya alaihi salatu wassalam كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب أبن بابو أغري أبن با ينين سبا با زامن سبا با لوكة سبا أما سيدو يسامو أولين سيدة مريم عليه الصلاة والسلام kaga wannan ni'ima ce sannan daga cikin ni'ima da Allah subhanahu wata'ala ya yi masa Allah ya tsare ta ya wanke ta wallati ahsanat farjaha fa nafakhna fiha min ruhina wa saddaqat bi kalimati wallati ahsanat farjaha fa nafakhna fiha min ruhina waja'alnaha wa ibnaha ayatan lil sannan kuma anan yace wa maryam ibnata imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat min alqanitin kaga aya ce Allah subhanahu ya wanke ta gaba daya ya bata ni'imomi ya bata ainihin karamomi sai ya ci gaba da cewa id ayyatuka bi ruhil qudus annabi isa ka tunda ni'man nan wacce na karfafe ka da ita ruhul qudus malamai sai suka saba akan riwayoyi da yawa wato karancin maganganun da aka yi akwai maganganu guda uku wasu ka ce an ce ruhul qudus ma'anarsa jibril alaihi salatu wassalam wanda kuma shine zance mafi rinjaye wasu ka ce abinda ake nufi da ruhul qudus wato ainihin na karfafe ka da rai mai tsafta wacce yake tana da daraja kauli na uku suka ce abinda ake nufi da ruhul qudus wato ruhin mai tsarki ma'ana ba shi bane mai tsarkin ruhi ne amma daga mai tsarki shine subhanahu wataala to amma zance mafi rinjaye idan aka ce ruhul qudus shine jibrilu alaihi salatu wassalam a lokacin da na karfafe ka da jibrilu tukallimun nasa a lokacin da kake wa mutane magana fil mahadi a cikin tsumman goyo wakala sannan kuma a lokacin da ka zama saurayi ya tabbata cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi bayanin yana ɗaya daga cikin mutane guda uku a duniya waɗanda suka yi magana a tsimman goyo akwai annabi isa alaihi salatu wassalam sannan akwai wani yaro wanda ya zo mahaifiyarsa ta ɗauko sa a baya sai suna tafe ta ga wata mata ana kyaranta ana hantari sai ta yi addu'a ta ce Allah kada ka sa ɗana ya zama ɗaya daga cikin waɗannan mutane sai ɗan da ce a ba amin ba mamaki addu'a Allah ya sa ɗanki ya zama ɗaya daga cikin waɗannan mutane sai suka shuɗe suna tafe sai suka ga wani sarki ya fito cikin ƙasaita da buwaya da gawurta sai mahaifiyar ta ce Allah ka sa ɗana ya zama wannan sarki sai dan nan a goyo sai ya ce a ba amin ba mama bari in baki tawilin abin da yasa wancan na'am wannan kuma a'a ita wancan mata ita ce wacce ake kagan abin da ba ta yi ba a ce ta yi don haka duk mutumin da za a kagi abu a jingina gare shi kan ƙarya bai yi ba a ce ya yi ke fatan zama irin shi saboda Allah subhanahu ta'ala yana taimako irin waɗannan mutane amma shi wannan basara ke da kike cewa zama irin sa to mutum ne wanda yake babu abin da ya sa gaba in ba raraka da murdiya da bita da kulli da sama da faɗi ba kina son dan ke shiga wata mama ta ce a ita to kake fata an zama sa, sannan mutum na uku wani mutum ne wanda ya tabbata cikin sahih annabi sallallahu alaihi ya ce mutumin nan ya kasance mutum ne mai bauta sai mahaifiyarsa ta zo wata rana tana kiransa sai shi ya ga cewa haƙƙin Allah ya fi ya saurare ta sai da ya yi sallah sannan ya je ko kafin ya yi sallah sai ta ɗaga hannu take cewa ya Allah ka gama shi da fitina a rayuwarsa ana cikin wannan al'amari sai ga wata mata ta je ta yi zina bayan ta yi zina ta haihu sai take cewa ai wannan mai bauta shine ya mata cikin nan sai ce to ku tsaya yayi nafila yayi alola yayi sallah irin tasu na wancan lokaci sai ya bugi cikin yaron nan yace kai yaro wane ne ubanka yaron nan sai ya bude baki sai ke cewa ba kai bane ubana ubana wani mutum ne makiyayi wanda mahaifiyata ta je ta same sa ta yi aika aika da shi shine ya haife ni shine ubana ba kai ba annabi isa alaihi salatu wasalam yana ɗaya daga cikin waɗannan mutane waɗanda ya magana a tsumman goyo a lokacin da aka zo aka yi ca saboda ta'ada sunna ta Allah subhanahu wata'ala idan ka cire annabi Adam alaihi salatu wassalam wanda aka halicce shi ba daga uba da uwa ba ka cire shi annabi Isa alaihi salatu wassalam wanda aka haife shi daga uwa ba uba ka cire sayyida Hawwa mahaifiyar mu kenan wacce aka halicce ta daga uba ba uwa to duk wata halitta ta kare dole a samu ainihin intermingling tsakanin uba da uwa Da haka sai mutane suka yi ta يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا saboda mu a ta'ada abinda muka taso muka sani ɗa yaro a yau inda za ka haifi yaro ya yi magana ya ce mama sannu da ƙoƙari wannan haihuwa da kika yi ajiye zaki ki gudu ko ba haka bane saboda ta'ada tamu bai faru ba amma saboda Allah subhanahu ta'ala yana daga cikin ni'imar da ya masa ko da suka yi nuni sai nuni zuwa gare sai suka ce ah ya zaki dauke mu sakar karu mu ba sakar karu ba zaki mai da mu mahaukata bayan da hankalin mu ko zaki dauke mu yara bayan mun manyanta كيف نكلم من كان في المهد سبيا يا يا زعيم مغنا ده يارو ا تصم مانغويو كاي تساي شينه اذ ايتك بروح القدس ان باكن سي يبوده يتي اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم أبحث حيا kaga Allah ya tsarkake shi ya wanke sa shine in ayyatuka bi ruhil qudus tukallimu nasa kana wa mutane magana fil mahdi a tsimman goyo wa kahala kuma a lokacin da ka zama saurayi matashi wannan ni'ima ce wa in annabi isa ka tuna dai har wa yau allamtukal kitab a lokacin da na sanar da kai littafi wal hikmata da kuma annabci galibi malamai suna magana in kaji an ce hikma a cikin alqur'ani ma'anansa annabci am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadli faqad ataina ala ibrahima alkitaba wal hikma wa atainahum mulkan azima kaga an basu littafi sannan an basu annabci sannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ma Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da irin wannan magana cikin haƙƙinsa ya ce walaula fadlullahi alayka wa rahmatuhu la hamma ta'ifatun minhum an yudilluk wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yadurrunaka min shay' eh وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما كاجا حكمة أنا ma'anansa ma'ana annabci to Allah subhanahu ta'ala ya baka ainihin littafi kuma ya baka annabci saboda annabi Isa alaihi salatu wasalam tun yana tsumman goyo Allah subhanahu ta'ala ya bashi annabci dan ya ce inni abdullahi atani alkitaba ni bawa ne na Allah ya bani littafi wasu malamai kuma suka ce a'a wannan itibaru ma sai kunu ne wato yana ba da labarin abin da zai faru ne a nan gaba aini in ba ku sani ba bawa ne na Allah ma zai bani littafi wanda zan zo in karantar da ku shi muna fahimta wattaurata wal injil sannan Allah subhanahu ta'ala ya ba shi sanin attaura wacce ta sauka akan annabi Musa alaihi salatu wassalam sannan kuma ya ba shi sanin injilan da ya saukar zuwa gare sa wa Allah ya ci gaba da tunatar da shi ni'imarsa takhluqu min at-tin ka tuna a lokacin da kake halittawa daga yumbun ƙasa ka hay'ati tayri kaman sura irin ta tsuntsu bi izni wannan kana yin sa ne da izini na da kuma iko na da nufi na da yadda na ya kasance annabi Isa alaihi salatu wasalam a lokacin da yake yarinta yakan zo ya suranta da yumbun ƙasa sura irin ta tsuntsu sai ya ce da wannan tsuntsu tashi da ikon Allah sai tsuntsun ne ya tashi sai yara suna kyaransa wasu suna bin sa a jika wasu suna tsoronsa suna cewa kai wannan mutum mai irin wannan al'amari kai ba kasafai bane ko dai ya zanto ba mutum ba ko ya zanto aljan ko kuma ya zanto maye wanda ya gaji maita kaga wannan aya ce ta Allah subhanahu wa ta'ala fuku fiha sai kai huri a cikin wannan yumbun ƙasa fatakunu tayran bi idnillah ko bi idni sai wannan abu ya zamo tsuntsu da izini na inji Allah subhanahu wataala wa tubri'ul akma hakan nan kuma kana barrantar da makaho wanda aka haifa cikin makanta wanda bai taba ganin haske ba idan aka je wurin annabi isa alaihi salatu wasalam sai ya addu'a ya roki Allah sai ya shafi idanun nan sai idanu ya bude wannan aya ce Allah ya aiko shi da ita wal abrasa bi izni sannan ka tuna a lokacin da kake warkar da kuturu da izinin Allah subhanahu wataala za a zo da mutum duka hannayensa sun tsire gaba daya bayan sun tsire annabi Isa sai addu'a ya shafi hannayen nan sai su koma ya tsaya da izinin Allah subhanahu wataala kaga in bashin da ya kafirci irin na banu Isra'ila bai kamata a ce duk mutumin da zai yi wannan kuma a ce wai shi din nan mutum ne irin mutane ba amma banu isra'ila kamar da qur'ani ya siffanta su thumma qasat qulubukum min ba'di dhalik fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa ya siffanta su zukatan ta ƙeƙashe ta zama kaman duwatsu kai ya ma fi dutse ke kasa saboda duwatsu Allah subhanahu ta'ala ya bamu labarin cewa yana da sauki dan gashi na ya ambato wa inna min al-hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al-ma wa inna minha lama yahbisu min khashyati Allah akwai daga cikin duwatsu wanda saboda tsananin tsoron Allah sai ya bantale ya fadi kawai saboda tsoron Allah kaga dutse ya sani kuma ba abin mamaki bane saboda qur'ani ya baka labari wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu in ka koma kasa law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati llah wa tilka al-amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun da a ce qur'ani an wa da dutse ne wannan qur'anin da dutsen nan ya kyakkece ya daddare saboda tsananin tsoron Allah subhanahu ta'ala. amma ku ga ayoyi kuna gani ga annabi cikin ku amma zukata kuma ta kika shi sannan ya tabbata a cikin sahih annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce na san dutsen da ke mani sallama cikin garin makka kafin a mai da ni annabi ashe da wannan zamu fahimci kenan kaga dutse ma ya fi zuciyar banu isra'ila sauki a wurin Allah subhanahu ta'ala. Allah ya ci gaba da cewa wa ka tuna dai lokacin da tukhrijul mauta bi izni lokacin da kake fito da mamata da izini na ya kasance kamar yadda yazo cikin isra'iliyat annabi isa alaihi salatu wasalam wanda ya halatta alaburta domin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wa haddisu an bani isra'ila wala haraj wa man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqadahu minan nar ashe kenan akwai isra'iliyat din da ya halatta a hakaito akwai kuma wanda bai halatta a hakaito ba a don haka cikin wanda ya halatta a hakaito annabi Isa alaihi salatu wassalam mutum yakan zo ya ce da shi mahaifina ko dan uwana ko mahaifiyata ko kakata ko kakana Allah ya masa rasuwa sai su tafi ya ce mai ne sunansa ya ce wane sai su je gindin kabarin nan sai ya shafi kabarin shi yasa ake kiran shi almasih domin yakan shafi kabari ne na ciki ya fito ko kuma ya shafi idanu wanda yake ya kulle ya bude ko kuma ya shafi yatsun da suka karye sannan su tohu da izinin Allah subhanahu wataala don haka sai ya je ya shafi kabarin ya ce wane sai ya ce tashi da izinin Allah sai ya fito sai ce ka san wane ce eh shine wane ce to ni wane ne ce kai manzon Allah ne Allah ya aiko ka amma wannan bai sa banu Isra'ila sun yi imani ba sai dai ce inna ma sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mashurun kamar yadda suka ce da annabi ai wannan mu dan dabo dabo ne kawai an sha makance idan mu ne an lullube mu mutane ne waɗanda aka yi wasiri kaga fir'auna ba haka yace da annabi Musa alaihi salatu wasalam wa laqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinatin fas'al bani isra'ila idh ja'ahum faqala lahu fir'aunu inni la'adhunnuka ya Musa mas'ura in ka ce sihiri ne ni ma nayi to kai ma ka zo da sihiri irin naka wanda zai tasiri cikin zukatan mutane mu gani in dai kun ce sihiri ne am yaquluna iftara qul fa'tu bi ashri suwarin mithlihi muftariyatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin in kunce ni sihiri ne nake yi na mallaki zukatan mutane kai ma ka je kai sihirin ka mallaki zukatan mutane maganar ka tai tasiri a cikin zukatan su mu gani kaga ashe kenan in ko ba sihiri ba ne, to ashe kenan akwai wani al'amari na hasada kenan ina fata muna fahimta Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa wa dai tuna lokacin da fafto bane isra'il lokacin da na kare na katange na sha makance bani isra'il banu isra'ila ka anka da kai irji tahum bil bayyinat a lokacin da ka zo musu da ainihin dalilai mu'jizozi bayyanannu فقال الذين كفروا منهم sai waɗanda suka kafirce daga cikin bano isra'ila suka ce in haza wannan abu bai zamo ba illa sihrun mubin face sihiri ne bayanan ne. an kawo a cikin riwayoyi da yawa a lokacin da suka yi hammi suka ga annabi isa kiran nan da yake abin yayi yawa suka ce to mu tattaru gaba daya mu bari sai ya shiga cikin kanisa kamar irin masallaci a namu a yau lokacin su mai kawanya mu taru mu kashe shi kawai gaba daya kaga annabin Allah da Allah ya aiko wanda zai tsamar da mutane wuta ya kai su aljanna ya fidda su daga cikin duhu zuwa haske amma wai mutane suna da tunanin mai kawanya mu yi kewaya mu je mu kashe shi Allah subhanahu wataala sai ya kare shi kamar yadda ya ce da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa in amanu bi misli ma آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله da sannu Allah subhanahu wataala zai isa maka da su bayan an isar da su sai ya bashi labari ce inna kafainaka almustahzi'in mun riga mun kare mun aika da waɗanda suke maka izgilanci don haka sai Allah subhanahu wataala sai ya kare shi aka ce a lokacin nan da Allah ya sanar da shi ya masa wahayi ga halin da mutanen nan suke ciki sai ce ya ku jama'a wane ne cikin ku zai bada rayuwarsa gobe ni da shi muna cikin aljanna sai wani matashi ya ce ya tashi ya ce ni ne ya annabin Allah da ya tashi sai aka suran tashi, aka ɗauki fiskar annabi Isa alaihi salatu wasalam aka sanya masa sannan aka ɗauki fiskar wancan aka ma wannan suna zuwa kawai sai suka yi tsammanin ai wannan mutum shine annabi Isa sai suka faɗa masa suka kashe shi annabi isa kuma Allah yake cewa a lokacin nawa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum an cuɗanya musu shine sai suka fara jayayya to in dai wannan annabi isa ne to ina sahibin mu in kuma sahibin mu ne shi annabi isa ina yake to har kullum don mutumin da zai yi aiki don Allah subhanahu ta'ala zai fuskanci kalubale ko kawalatu bala zai fuskance su sosai amma kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana tare da wanda ya kasance tare da shi inna Allah ma'al ladina taqaw wal ladina hum musinun don haka zargin mai zargi matukar ka gane abin da kake akan sa gaskiya ne bai kamata ya dame ka ba sukan mai suka matukar ka gane abin da kake akai gaskiya ne bai kamata ka waye shi ba wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah masu iya magana suna ce man raqaba an-nas lam yasfar bi hajatihi wani kuma yana cewa wa idha al-fata arafa ar-rashad li nafsihi hanat alayhi malamatu al-uzzali matukar abinda kake akan sa ka san shari'a ce daidai ne to duk da mamaki ya za su faɗa wannan ba zai dame ka ba muna fahimta domin mai ka in ka kashe misali zaki sai ce a samun shi kai a kashe ko kuma ya ce a'a in ka kashe giwa shi a bera ne kashe ba giwa ba yaya za ka yi da su haka Allah ya yi su mutane suka ta daban-daban ne haka Allah ya yi su akwai wasu an halice su kan alkhairi in ba alkhairin suka yi ba ba za su natsu ba wasu kuma an halitta su ne a kan sharri baki shi sharrin ma in ba shi suka yi ba kuma ba su natsuwa shi yasa Allah ce kullun ya'malu ala shakilatihi fa rabbukum a'lamu biman huwa ahada sabila na'am wa idh awhaytu ila al-hawariyyin an abin ayar da ta gabata fa qala kafaru minhum in hadha illa sihirun mubin akwai riwaya ta abin nan hamza da kisa'i su sukan karanta in hadha illa sahirun mubin kamar yadda zo a can cikin abin nan saf nan ma haka suke karantawa wa idh qala isa ibn maryama يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين سو ده حمزة ده كسائي سيسونا كرنتا وأتان هذا ساحر مبين هكا كما أتكين هودو هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين أشان سلسي إن هذا إلا سحر مبين yana ɗaya daga cikin qira'atul ash kamar da mai shatubiya ya kawo wa id annabi isa ka tuna lokacin da auhaitu ila alhawariyina nayi wa hawariyawa wahayi menene ake nufi da wahayi anan malamai sun kai ruwa rana amma zance mafi inganci in an ce alwahyu yana iya daukan ishara in an ce alwahyu yana iya daukan irsali aike in an ce alwahyu yana iya daukan ilhama muna fahimta wannan kuma idan ka koma qur'ani zaka samu irin waɗannan abubuwa da yawa sosai وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعه فإذا خفت alaihi fa alkihi اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين كذا أنا وهي زامو شيء لشيء أي كيني كوكو زامو شيء إلهاما نعم زامو شيء إلهاما saboda inda aike ne kenan ta zama annabi amma ilhama ne sannan wa auha rabbuka ila nahli an ittakhidhi min aljibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rishu kaga auha rabbuka ila nahli shin ne koko ilhama ilhama haka kuma sayyida maryam fata bas matsala laha basharan sawiya قالت إني أعوذ minka منك إن كنت تقيا قال إني أبنا إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا kaga wannan irsali ne kuma ilhama muna fahimta sannan idan ka koma can idza zulzilatil al-ardu zilzalaha wa akhrajat ardu athqalaha وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها ما يتشي بأن ربك أوحى لها إرسالي نكو إلهاما إلهاما الله ياي وأينهن كسا إلهاما بواهي با muna fahimta to shin anan sai malamai suka saba shin auhaitu ila alhawariyin nayi wa aidin hawariya wahayi kamar yadda nake wa annabawa ko ko a'a na fahimtar da su ko ko a'a na umurce su ko ko a'a na sanar da su malamai suka saba amma zance mafi inganci anan ita ce abin da ake nufi da wahayi anan shine ilhama Allah subhanahu wa ta'ala ya musu ilhama ya fargar da su ya sanar da su mai ya sanar da su an aminu bi cewa ku yi imani da ni muna fahimta da wannan wasu ke riƙewa wannan marika su ce ai kai baka san larabci ba ai idan mutum ya ce an mani wahayi ai wahayi yana ɗaukan abubuwa da yawa ai domin ga annabi zakariya can an ce fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiya kaga ashe kenan wahayi ilhama nan irsali ko ko ishara ishara ya ma mutanensa an sabbihu bukuratan wa ashiya muna fahimta sai suna cewa to ai kai baka fahimta abu inda ka fahimci larabci ai dan ya ce an masa wahayi ba abu bane da ya kamata ka daga murya ka daga jiyojin wuya ka tada hankalin ka sai a a'a dole mu daga jiyojin wuya mu tada hankali saboda dalili in har ilhama ce to ai ilhama takan takaitu ne akan ka kai kadai da yawuwa da izinin wa za ka ce an zo an baka an ce ka isa muna fahimta mu a nan ne muke da sa? saboda in ka ce eh ai ka kaucewa wancan magana domin gudun kar a tuhumce ka da wasu maganganu to mun ji kauciyarka mun ɗauke ta amma idan ka tafi akan ilhama ne da yawun ka kace dinnan ilhaman an ce ka sanar da mutane a ina ka samu wannan muna fahimta saboda mafarki na in nayi ba hujja bace ba wacce zan rike in ce Allah ya ce in sanar da mutane ba a hasali an ce in alheri ne ma in sanarwa da mutane domin su taya ni addu'a in sharri ne in rike abuna sannan in ma misali wani abu ne kuma aka yi mana ilhama da wani nafsi bi ayyi kitabin an bi ayyati sunnatin tara hubbahum aran alayya wa tahsabu da wani dalili za ka yi riko da shi mun wannan in mafarki kai rike abinka kai ne kaga abin da ka gani tsakaninka da abin da ka gani in ma an turo ne kai rike abinka amma baka da dalilin da zaka rika ka ce an ce ka kala da mutane mun fahimta wa auhaitu ila alhawariyin an aminu bi wa bi rasuli ku tuna a lokacin da ne wa hawariyawa ilhama ku yi imani da ni da kuma manzona an ce ana kiransu hawariyawa ne saboda tsananin bautansu wasu ka ce a'a an ce ana kiransu hawariyawa ne saboda sun lazimci sa fararen tufafi Allahu a'lam Allah dai subhanahu ta'ala ya kira su hawariyawa mu ma mun ce da su hawariyawa domin kowane annabi Allah ya aiko yakan sanya masa mabiya misali kaga annabi Musa ya kira jama'arsa nuqaba ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا mutanensa ana kiransa nuqaba sannan annabin mu kuma ana kiran mutanensa ashab da nasin alqur'ani illa tansuruhu faqad nasarahu Allah إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه كان عندك أصحاب ده هكا هواري يا وسوما سوني متانا النبي أينهم Isa alaihi salatu wasalam qalu sai suka ce amanna mun yi imani wash har ka shaida bi annana muslimun mu dinnan lalle musulmai ne kaga da wannan zamu fahimci duk wani annabi da Allah subhanahu ta'ala ya aiko yana kan tafarki ne irin na Islam muna fahimta kuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba shi ne ya fara musulunci ba inna ma ya cikasa musuluncin ne shi yasa ya zo a harshen sa al yawma ya isa alladhina kafaru min dinikum fala takshawhum wakhshaw al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina sannan ya mana bayani can faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam wa man yabtaghi ghayra al islam dinan falan yuqbala min sannan inna dina inda allahi al islam saboda duk wani annabi da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko bai bar duniyar nan ba face addinin da ya rasu a kansa shine islam in ka koma qur'ani ayoyi daban daban daban zaka ga irin waɗannan maganganu wa wasa biha ibrahimu banihi wa yaqub ya baniya inna allaha astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun sannan annabi nuhu shima can yana cewa fa in tawallaytum fama sa'altukum min ash in ajriya illa ala wa umirtu an akuna min almuslimin shi ma addinin musulunci annabi yusuf alaihi salatu wassalam in ka koma shi ma addinin musulunci ya rasu a kansa tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin annabi lut fa akhrajna man kana fiha min almu'minin fama wajadna fiha ghayra baitin min Ka ga addinin sa musulunci sannan kuma annabi sulaiman idan ka koma قال أيكم يأتوني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين الدين سا قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين الدين سا مسلمين إنك كوما النبي موسى وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين صنع النبي إساء قاشي واشهد بأننا مسلمون mu ma ka shaida musulunci ne shi yasa ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa na rantse da wanda rayuwata take a hannunsa babu wani mutum guda ɗaya ba yahude ko ba nasare wanda zai ji cewa na zo da annabta sannan ya mutu bai yi imani da ni ba face sai ya shiga cikin wutan jahannama ashe da wannan zamu fahimci dukkanin annabawa gaba ɗaya addinin su islama ina fata muna fahimta to gashi nan إذ قال الحاريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء annabi ka ambaci wannan lokaci ka karantar da mutanenka a lokacin da qala al-hawariyuna mabiya annabi Isa alaihi salatu wasalam suka ce ya Isa ibn Maryam ya kai Isa dan Maryam hal yastati'u rabbuka an yunazzila alaina ma'idatan minas sama' shin mahaliccinka yana iya saukan mana da darba ko kuma ainihin benci na abinci wanda zamu ci annabi isa qala sai ce ittaqullaha in kuntum mu'minin ku ji tsoron Allah matukar ku mutane ne waɗanda yake kun yi imani A nan sai malamai suka ce akwai fiskoki guda biyu ta wannan tambaya na farko ko dai sun buƙaci annabi isa alaihi salatu salam ya bayyana musu da wata aya ce wacce za su nemi tabarruki da ita wasu malamai sun tafi akan wannan wasu kuma suka ce a'a cikin isra'iliyat ya kasance sun kasance a cikin tafiya sannan sunna ta annabi isa alaihi salatu wassalam ya kasance duk sanda zai yi tafiya akwai mutum karanci dubu biyar da shi sai suka fada a cikin wani yanayi na damuwa sai suka ce ya isa roƙan mana mahaliccinka subhanahu wata'ala ya saukan mana da abinci daga sama sai yace ce da su a'a abinda kuke nema irin wannan qad sa'alaha qaumun min qablikum thumma asbahu biha kafirin ba kasafai mutane sukan nemi aya a saukar da wannan ayan bata zame musu bala'i ba ko dai ji tsoron Allah matukar ku mutane ne waɗanda kun kasance muminai ya tabbata a cikin wata qira'a akan karanta إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل تستطيع ربك kisa'i ne ke karantawa haka rahmatullahi alai ɗaya daga cikin malaman nahu sannan kuma daga cikin malamai na kira'a yana cewa hal tastati'u rabbaka sai ya zamana cewa rabba a wurin nan sai ya kasance da fatha ne ba kamar yadda muke karantawa rabbu ba to in ka fuskantar da shi a haka ma'ana dole zai canza misali idan mu anan idan muka ce yadda muka gansa a haka hal yastati'u rabbuka shin ka yana iyawa shine fa'il saboda ga rufa nan ya zo da shi amma idan ka jirkita shi kace hal tastati'u rabbaka to rabba anan zai kasance maf'ulun bihi ne li fi'lin mahdhuf takdirin sa id qala al hawariyuna ya isa ibn maryama hal yastati'u an tad'u rabbaka an yunazzila alaina ma'idatan min as-sana' shin kana iya ka roƙa mana mahaliccinka ya saukan mana da wani abinci daga sama wato kaga sun kawo shi na kira ba su ce an nazila alainal ma'idata ba sai suka ce ma'idatan kowane irin abinci ne dai daga sama qala sai ce ittaqullaha ku ji tsoron Allah in kuntum mu'minin in kun kasance ku mutane ne mu'mine qalu gashi na qalu nuridu an na'kula minha صدقتنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين to abin da yasa yake jiya musu tsoro domin irin waɗannan abubuwa in ka koma al'ummomi da yawa irin waɗannan abubuwa ya faru mutanen annabi salih irin wannan ya faru ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu rahmatan faman yansuruni min allahi in asaitu fama tazidunani ghayra taqsir wa ya qaumi hadhihi naqatu allahi lakum aya fadharuha ta'kul fi ardillah wa la tamassuha bisu'in fayakhudhukum adhabun qarib fa'aqaruha kagani faqala tamatta'u fi darikum thalathata ayyam dhalika wa'dun ghayru makzub shi yasa ya kauce yana jiya musu tsoro irin wannan Abu Jahl yayi irin wannan da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in kana hadha huwa al min indik fa amtir alaina hijaratan min as-sama' aw itina bi'adhabin alim sai aya ta sauka ta maida masa da martani in tastaftihu faqad ja'akum al-fath wa in tantahu fa huwa khairul lakum in buɗe kuke nema na bala'i da azaba to ga abin nan yazo irin wannan nadr ibn al-haris ya taba zuwa wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kalle sa cikin isgilanci ya zo da kashi ya ce kana riya cewa kana ikirari wai wannan abu bayan ya salibe ya zama ƙasa kana nufin wai Allah zai sake tasar da shi bayan ya rube sai ce eh ya ba'athu wa yudkhilu kanna Allah zai tashe shi kuma sannan ya shigar da kai wuta shine aya ta sauka سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج har zuwa ƙarshen sura kaga ashe kenan ba kasafai bane mutum zai yi tambaya tambayan nan ta kasance masa alheri ba ko addu'a ce kake ma Allah subhanahu wa mana wannan bayani sautari kakan ta neman abu ka sa kana addu'a kana magiya amma sai a maka jinkiri saboda baka abin nan ba alheri bane ba kaga suratul baqara ta mana wannan bayani wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa wallahu ya'lamu wa antum akwai abinda zaka ta magiya ka ta Allah bani Allah bani amma idan ya bakan bakan ba alheri bane gare ka saboda kai mutum ne mai yawan zunubi mai karancin ayyuka za a tara maka waɗannan abubuwa sai alkiyama in ka rasa yadda za ka yi ka zo ka rasa yadda za ka yi sai a ce da kai kaga tarin kayan can ka je ka ɗauka naka ne ka ce Allah kar ka tozarta ni Allah kar ka wulakanta ni a ba lokaci kaza ka dinga addu'a in baka kaza in baka kaza ban baka ba to ai saboda na san irin rana ta yau zaka buƙaci irin wannan kaya ka je ka an baka da su ka shiga aljanna to shi sa ba kasafai addu'a da yake su annabawa sun san tsakaninsu da mahalicci subhanahu wata'ala ka'ida sunna ita ce wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa don haka sai suka ce qalu da annabi Isa ya tire sai su ma suka tsaya sai suka ce nuridu an na'kula minha ai abin da yasa wallahi so muke mu ci daga wannan ainihin abinci na sama wa tatma'inna qulubuna sannan zukatan mu su natsu wani alama sannan mu sani an cewa kai nan qad sadakta sadaktana ka gazgata mana magana cewa kai annabin Allah ne wa nakuna alaiha min shahidin sannan da sannu za mu zamo akan wannan abu da muka ci daga cikin masu shaida cewa Allah ne ya aiko ka ko kuma kai din nan annabin Allah ne ko kuma za mu yi shaida wa waɗanda su ba su ci ba mu tabbatar musu da wannan magana cewa eh kai annabin Allah ne wannan abu da ka zo da shi gaskiya ne har ma an saukan mana da abinci daga sama kuma ci don haka kowa ya imani da Allah subhanahu wataala to ayyan makana ko dai ya al'amari yake dole ne mu ma din mu kasance daga cikin masu shaida mun shaida da cewa annabi isa nan ya zo alaihi salatu wasalam annabi isa nan ya kira alaihi salatu wasalam sannan kuma bawan Allah ne kuma manzon Allah kamar yadda alqur'ani ya mana bayani kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tabbatar da wannan to zamu da aya nan insha Allah an ce da ni lokaci yayi subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu wannan ya ce assalamu alaikum ya ce malam wata rana na haɗa sawun sallah tare da wani mutum sai na ji jikinsa yana wari kamar na yi amai malam ya halatta na canza sahu na fita daga wannan sahun na koma wani sahu babu laifi saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce dama yaribuk ila mala ya yaribuk a wata riwaya yuribuka ila mala la yuribuk kabar abinda kake kokwantansa ka koma wanda ba kwankwantansa sannan yana ɗaya daga cikin rukunan sallah samun natsuwa to in ko ba natsuwa kaga sallah bata cika ba sannan kuma da wannan za mu yi amfani da wannan dama mu kira eh, abin hankulan 'yan uwa yana da kyau a dinga zuwa cikin sallah da kamala domin sautari za ka ga in za mu je wurin wani mutum maabucin alfarma da girma mukan sa kayanmu na gani na faɗa to amma gaban Allah subhanahu ta'ala sai mu zo da wasu irin sifofi ya tabbata cikin sahih da sunan annabi alaihi salatu ya ce man akala min hadhi man akala min hadhihi shajara falyatazil masjidana duk wanda ya ci daga wannan bishiya malamai suka yi bayani a wata riwayar tafannuwa ko kuma albasa ya ƙaurace wa masallacin domin mala'iku su ma suna cutuwa daga abin da ɗan adam yake cutuwa da shi kaga da wannan bai halatta mutum ya zo masallaci cikin cikin ba wallahu a'lam wannan ya ce assalamu alaikum malam ko ya halatta a yi sau a cikin sallah da yara ƙanana matukar suna hankalta sun san abin da suke yi wannan babu laifi don hadisi ya samo asali daga cikin bukhari daga am bin salama radiyallahu an ko kuma salamatu bin am yana cewa na kasance ina jagorancin sallah wa sahabbai wa kuntu asgharahum sinnan kuma ni ne na fi su karancin shekaru sai ya zama cewa idan na yi ruku'i sai baya na ya bayyana sai mutane suka ce don me ba za ku ɗinka wa limamin nan naku riga ba sai aka ɗinka mani riga ya ce to babu abin da na yi farin ciki da shi fiye da irin wannan riga da aka bani ashe da wannan za mu fahimci ba laifi ba ne a jera sahu da yara matukar sun san abin da suke kuma ba wasa za su yi ba amma in wasa za su yi to sai a maishe da su baya wannan bai halatta a kawo su cikin sahu don su fata sahu ba Allahu a'lam sai wannan ce malam don Allah a ja hankalin yan uwa da suke ajiye Qur'ani a ƙasa sannan su raba kafafunsu a tsakani to alqur'ani babban littafi ne kuma yana da kyau a mutunta shi irin wannan akwai tambaya da wani yayo wanda ina gaba a karanta ta ba wai ya halatta ya sanya um, qur'ani izufi 60 a but din mashin kuma ya hau ya zauna to bai halatta ba saboda qur'ani littafi ne babba wanda yake kuma babu wanda zai mutunta shi sai wanda ya san kimarsa domin girmansa ya kai ga zaka ga annabi alaihi salatu wasalam a dukkanin al'amura yakan gabatar da mahaddatan alqur'ani idan an tafi an yi yaki yakan tambaya ayyuhu ayyuhum aksaru akhdhan lil wane ne yafi hadda a cikin su in an ce wane ne sai a gabatar da shi sannan wanda ke biye da shi sannan wanda ke biye da shi haka tsarin sa yake sallallahu alaihi sallam to ashe ko in haka ne yaya qur'anin ba za a mutunta shi ba tunda annabi ya kasance yana mutunta ainihin ma'abutansa dan haka a mutunta alqur'ani duk a inda aka tsinci kai kada a ainihin abin tozartar da shi ko kuma aje shi wurin da bai dace ba na'am wannan ce assalamu alaikum malam babana na da arziki amma kishiyoyin mamana sun mana asiri mun bar gidan sun kore mu malam babana na je har so uku na ba shi hakuri baya saurara ba bai saurare ni ba manyan malamai sun kira shi ya ki hakura malam bai san cin mu ba bai san shan mu ba amma Allah ya mai dukiya mai yawa malam don Allah me matsayin shi a wurin Allah sannan muna bukatan addu'a akan halin da muke ciki to abin yake akwai farko dai sai ka koma da addu'o'i ga Allah subhanahu wa ta'ala amma kuma ya aka yi ka gane cewa sihiri aka yi maka aka kore ka a gida ka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala ka yawaita addu'o'i sosai sannan kuma kar ka gaji da zuwa ka bashi haƙuri saboda shi mahaifi duk abin da ya zamo mahaifi ne kuma yana da haƙƙi a kanka ko da kuwa ya rasu don wani mutum ya zo wurin annabi alaihi salam ya ce ya rasu Allah iyayena sun rasu me ya kamata in ya ce to ka girmama sa'anninsu kaman ka girmama iyayenka ne a shi kaga shi koyayayi organogram ne ba za a ce wai an yi fushi da shi ba sai a ta haƙuri kuma a ta addu'a kuma kullum ka je ka ba su haƙƙinsa a matsayinsa na uba in Allah ya taimako Allah zai dawo da hankalinsa kuma zai saurare ka insha Allah Allahu a'lam wannan ce assalamu alaikum da fatan malam yana lafiya malam ina samun kuɗi kuɗi ta ɓangaren mahaifina wajen yi masa ƙarin kuɗin makaranta ma'ana idan dubu goma mahaifinsa zai bashi kuɗin makaranta shi sai ya kara ce dubu ashirin ko dubu sha biyar da kuma sayar da kayan aiki idan sun ragu sannan idan ina shagon yayana nakan sayar da kaya na riƙe kuɗin daga ƙarshe sai mahaifina ya bani jari sai na haɗa jarin da waɗannan kuɗin da nake samu sai kuma Allah ya albarkaci dukiyata ta bunƙasa to malam yanzu ya za a yi dukiyata ta dawo tsaftatacciya a sharuwa lafiya to alhamdulillah tunda ka gane kayan rashin gaskiya a can dama abinda ake cewa kwange ba na son ambaci sunan karara shine ka ɗauki abin da ba a baka ba to tunda ka gane kayi haka ɗin yanzu aka yi harsashe a cikin dukiyan nan nawa kake tunanin wato ka ɗauka wanda ba a baka ba sai ka maimara da ɗan uwan nan naka ka kuma mayamma da mahaifin nan naka in kuma ba za ka iya zuwa ka musu bayanin cewa ga abin da ya faru ba to sai ka nemi wuri kamar makaranta ko kuma wurin da ake son a haƙa rijiya ko kwalbati ko dai wanda za su yi aiki wanda zai amfani al'umma sai ka je ka kai da nufin Allah ya kai musu wannan lada shine ya kamata ka yi wallahu a'lam wannan ce assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malam lafiya amin ya ce malam a kudancin najeriya akwai malaman makarantar boko sukan taimaka wa ɗalibansu ta hanyar ba su amsa a lokacin jarabawa kamar neko wayek jam shi ya sa ta kowane hanya na shugabanci su ne a irin wannan yanayin ya dace mu musulmai mu taimaki ɗalibanmu saboda ana cutar da mu da ilimin boko to ƙa'ida ta usulul fiqihi wanda aka samo ta ƙarƙashin aya cikin suratul maida a darurat tubihu al wato lalura takan mai da haram ya zama halal misali kaga kaman a cikin suratul maida yace hurrimat alaykumul maytatu wad damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghayri allahi bih والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا سيسي فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإسم فإن الله غفور رحيم idan kunci ya yi kunci to lalura takan halatta abin da ya haramta ya zama halal amma na dan wannan iyaka ba san kowa na fahimta ta ba yawa in kunci ya yi kunci lalura takan halatta abin da ya haramta amma na dan wannan iyaka ba wai a mai da shi jiki ba don haka an kaga mutum na cikin kunci yana da bukata kaga kana iya babu laifi ka taimaka masa domin shi ma ya samu ya tsira da imaninsa wallahu a'lam tambaya na ƙarshe ce assalamu alaikum Allah ya wa malam ɗaukaka da basira amin tambaya ta ita ce ni ne nake aiki a local government shekara kusan shi da kenan an yi mana jarabawa na promotion kuma duka na ci amma har yanzu a sakar mani ita an ki duk inda na je sai a ce in ga wancan daga baya na fahimci ashe sai na ba da dubu ashirin zuwa dubu talatin kafin a saki kamar yadda waɗanda juniors ina ne yanzu sun ba da sun dawo seniors ina, ya ce malam yanzu ban san halin da zan yi ba shin ya halatta ya bada kenan babu laifi ka bayar saboda ya tabbata a cikin alkur'ani Allah subhanahu ta'ala ya ce man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman a lokacin da mutum ya samu kansa cikin irin wannan aka tirsasa shi aka matse shi to musulunci ya halatta maka kana iya badawa a matsayin sadaka shi kuma ya je tsakaninsa da mahallicinsa subhanahu wataala babu laifi to sai wani da aka ce yana neman addu'a da mutane da yawa da suke neman addu'o'i Allah subhanahu wataala ya biya musu bukatunsu akwai wasu bayan Allah da suka aiko da sadakan alkur'ani guda biyar da kuma naira dubu goma kamfanin nan ko dai vivid solutions ko kuma vivid solution ko kuma vivid solution yana da jajira road to ba mamaki za su je musu suka san da suke pronouncing dinsa sakon alkur'ani ya zo ta hanyar malam awwal guda biyar sannan ya kawo dubu goma ni kuma na gabatar da sakataren wannan masallaci don haka sun ce suna bukatan addu'a Allah ya ɗaukaki wannan wuri ya ƙara masa daraja da kuma bunƙasa da kuma yalwa to za mu dasa aya ana insha Allah za mu ba da ainihin microphone a gababban malamin mu mana addu'a insha Allah Allahumma wa bihamdik nashhadu la ilaha illa anta nastaghfiruka